Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA, wanda a yau zai zo muku daga jihar Agadez da ke ƙasar Nijar, inda abokin aikina Hamid Mahmud zai gabatar da maudu'in shirin. Hamid Bismillah, mai shirin ya ƙunsa ne yau. zai mayar da hankali ne kan matakin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ɗauka na sauke dokar haramta safarar bakin haure bayan shekaru takwas da bullo da wannan dokar lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu. Doko da tasiri soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agadas duba da yadda ƙungiyoyi da dama suka sha yin ƙorafe-ƙorafe game da wannan dokar. Domin tattaunawa kan wannan batun mun gayyato malamai da dama a cikin wannan zauren. na farko akwai Emud Yusuf na kungiyar gamayyar kungiyoyin fararen fulla na Ems Wasande akwai Abdurrahman Biyanu na kungiyar farar fullan da suka sha gwagwarmaya ganin cewa an soke wannan dokar sannan akwai Bilal afrinunu shugaban masu safarar bakin haure na Agades sannan kuma akwai Malam Aminu wanda ya wakilci masu aikin hannu daga ƙarshe akwai musa bashir wanda shine shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar nijar reshen jihar agadas to bari mu fara da emud isuf na ƙungiyar ms wasande malam emud isuf bayan shekaru takwas da kafa wannan dokar ta haramta safar bakin haure yaya kan shi da soke wannan dokar da gwamnatin mulkin sojan nijar ta yi to da farko muna muku godiya da kuka gayyace mu gaskiya muna ma Allah godiya kuma mun ji daɗi sosai da aka samu aka soke wannan doka saboda dokan nan tun lokacin da aka doke ta muka fito muka yi tir da allah wadai da ita saboda ta take hakkin bil'adama sosai idan kun nura doka ce wadda ta ce su bakin haure suna iya baro kasashensu mm. nishiyar kin ma suna iya barin kapital har su shiro nan agades mm-hmm. to daga agades kuma aka dakatar da su ba su iya ci gaba mm-hmm. su ta yi inda suke so su ta yi. Mm-hmm. wannan na farko kenan na biyu kuma dokar ta zo ta karya tattalin arzikin jihar gata mu ta agadis saboda matasa ne da dama da al'umma agadis ma ga baki daya suke cin amfanin wannan zirga-zirga ta 'yan bakin haure mhm. to tun da aka kafa wannan doka tattalin arzikin eh, jihar tamu ya zo yi kasa sosai to wannan abu shi yasa muka tashi sai tsawon shekara takwas muna fata mu ga cewa an soke wannan doka kuma da aka soke wannan doka muka fito muka yi murna muka gode ma sabon hukumomin ga da Allah ya kawo mana waɗanda su ne suka yi nazari suka ga lalle wannan doka ba a bi ka'idar da adam ba kuma doka ce wadda ba ta gyara kasar mu Niger suka soke mana ita wannan dalili ne yasa kuka gani muna musu godiya bisa kan soke wannan doka Malam Musa Bashir da kake shugabantar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Nijar reshen jihar Agadez kun shayin tsokaci a kan cewa wannan dokar ta haramta safar bakin haure ta saba wasu dokoki na ƙasa da ƙasa. Wannan doka ta saba ma sauran dokoki na ƙasashe wanda muka sa hannu a ciki. amma kwadi ba kama a lokacin na akwai protocol wangana na Nijar ta saka hannun ta ciki. Kenan bai kamata ba dan mamba na ƙasar Sidiyawu idan ya shigo ƙasar Nijar ya kasance ba zai iya tsallaka ba mhm. ƙasar Nijar. Mhm. To mu muna ganin kamar an take hakkin bil'adama a bangaren. tafiye-tafiye. Mhm. Tunda kamar an ah, kwadiba a ah, declaration universal na dura dilom article 3 alineya 2 ya ce duk adam ya da izinin ya tafi kasar da yake so kuma ya dawo lokacin da yake so kasar shi mhm. amma kowace kasa tana da izini ta dan sa irin ya dokokinta mhm. na yadda za a shigo mata kasa mhm. ko ta ce sai da visa ko sai da card identity ko sai eh, da passport kowace tana iya ba da irin kamar tsarin yadda ta so a shigo kasar ta amma mu da yake mun sa hannu a religion CDAO kenan bai kamata ba a ce wanda ya hoto da kasar Mali ko nan kasar Togo a ce a idan ya zo agaris. zai zama matsala a gare shi na ya wuce mhm. wannan ga inda doka ta saba kenan mu murna ne zani mhm. uke wannan dokar da aka yi saboda yanzu in Allah yarda mutum ya tsallaka a gare su lafiya lau ya je sha'aninsa idan muka koma wurin ka malam bilal a fununu kana shugaban kungiyar masu safar bakin haure a jihar agadas shi wani tasiri soke wannan dokar zai yi game da safar bakin haure a jihar ta agadas yanzu dan ka sani ka shiga bakin tasha ko kaso bisa shi ko bakin kaso tol mm-hmm. mutane kamar nan aka yi su ma mm-hmm. ba ka ce yi su wani wuri mm-hmm. kenan wannan abun da ake fadi na mutane mu ba mu gane shi ba mun ga iko ma da kanshi yanzu ya sassafta ma mutane hanya diyawa yawa ka je yanzu ka ga mota kamar kuda har a ya jikinta kuma ba nigerian ba ne mun san na Najeriya ne ko na Mali ne ko ina ne mu da muke bisa hanyoyin nan wannan abu ba mu gan shi ba jin shi dai muke ana ririya shi ana sashi karhi wannan soka doka mu za mu ce wallahi magana cikakka gare ni ya kawo sauki sosai mm. ga rayuwar mutane ma da ta hinsu da sun saki walwala ta samu gare su mm-hmm. eh, lalle ba a rasa wani abu kadan kadan mm. wanda ba za a rasa shi ba mm-hmm. kenan wannan dole ne akwai shi kullum kowace kasa ma mm-hmm. amma alhamdulillahi za mu ce mu ta bangaren namu mhm. mun gode ma Allah da yake ya kawo mana sauki abu da yawa mhm. da da babu shi mhm. Masi da yawa da komi da yawa yanzu babu shi kowa dai ya saki kanshi yana kiyo kawai mutane su zo su wuce su zo su komo su wuce gidansu su zo su ta yi urin bidarsu ba mu ga ba na ce maka wani abu wance na ga a'a ban gane shi ba to muko rishin masi muke so in ba a ga ba kenan walwala an ta zo wanga alhamdulillah ya da aka yi mai wuce mu sai da yawo tun kunce muna shi sai da yawo amma ba mu san ta ba mhm. sai ce mana sai da yawo ta yi kaza ba mu ga takarda ga ta sai da wuce ta baka kai bugwari ka wuce ko Nigerian ko sai an yi maka visa ko sai a ah, mu eh, muna kawo ni abu ko ana kawo mu abu algeria sun ka shiga ko kai wani sai an ga hanshinka mhm. amma nijar ka shiga sai a ganka lahiya lahiya mhm. tunda na zamna na yi aikin algeria na aikin nijar na aikin Najeriya har lagos har ko'ina mhm. na gani dai kamar nijar nan allah ya kara mana imani ya kara mana saki ya kara mana sassabci ma bakon da ya zo gare mu kuma bakon mu yau nijar ko wurin wa ya zo bai mina daga ina kake a'a yana ashak ma ya barka kai zaman kan ka gashi ka tahi in wani lahi kai kake da abunka ba mu san shi ba ma wanga lehi ne da ya zo yanzu Malam Abdulrahman Biyanu kana shugabantar kungiyar farar Fulani kuma a baya kun sha gwagwarmaya da ma korafe-korafe ganin cewa an soke dokar. To a wannan karan shi wani tasiri ne soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agares ganin yadda shekarun baya matasan jihar Agares da dama suka rasa aiki yi sakamakon wannan dokar. To yanzu a tsammanin mu dai ya kamata diplomasi kamar ta yi aikinta. eh mhm. an soke doka mhm. yayi za a komawa aiki yadda ya kamata kowa kuma zaya e mai ake cewa tana da abun da zai samu ya sarrafa don ya samu kuma ya ci gaba da activity kin shi wa'ancan da ya bari na a wancan lokaci na safarar da ake ce suna caga wannan mm-hmm. tunda a lokacin nan da vraiment ake samu zuwa da zuwa wannan kowa ya ga agaris gaskiya masha Allah an gode ma Allah kowa na samun baki rabon shi mm-hmm. tunda dama ba yiwa a ce wai kamar mutum ya to illa kuwa bako ya to illa bako alheri ne duk yadda yake mhm. paske ya ce ya shaya ne wurin kwanci mhm. to ka gani kenan kuma duk cin gada za ya shan gada za a cikin kasan nan da ya zo nan ne za ya nemo su kenan mhm. karuwa ce ta wannan wurin da yake don mu fatan mu da yanzu mai kwanta na yanzu kuma su daidaita abun kuma su kara kawo tarbiyya a bisa yadda ake wannan shigila kuwa ta ta yi cikin tsari ba tare da cin amana ba Da wannan bayani na Malam Abdurrahman Diallo za mu dakata a yau, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya haɗa shirin daga jihar Agades na ƙasar Nijar, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.